وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Allah ya yi wa manzonsa Musa alkawarin ganawa tsawon dare talatin, sannan sai ya cika su da guda goma suka zama dare arba'in. Annabi Musa ya ce wa ɗan uwansa annabi Haruna lokacin da zai tafi ganawa da Ubangijinsa, ya Haruna, ka zama halifa na a cikin mutane na, ka gyara lamarinsu ta hanyar kyakkyawan shugabanci da tausayinsu, kada ka bi hanyar mabarnata, ta aikata zunubi, kada kuma ka zama mai taimakawa masu sabo.